Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda ta sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Alhamis daya ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a Ukraine ba za su karyawa ƙasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa ke. Mutane sama da ɗari ciki har da ɗaliban ƙasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaɗuwar cutar COVID-19 sun kuma caccaki tsarin siyasar ƙasar. wani sabon magani mai inganci ka iya kawo sauyi sosai wajen dakile yaduwar cutar hiv mai karya garkuwar jiki a cewar masana kanan labaran kenan to rundunar 'yan sandan jihar adamawa sun cafke wasu masu garkuwa da mutane da kuma wasu masu manyan laifuka su 109 da ya hada da matan aure yayin da kasashen duniya ke gangamin yaƙi da cutar kanjamau bayanai na nuni da cewa jihar tawa ce ta zarce sauran jihohi a jamhuriyar niger a mafi yawan waɗanda ke ɗauke da cutar sannan kuma alheri grace abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka ta faɗa a jiya laraba cewa hare-haren da rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a ukraine ba za su karya wa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa kiev a yakin da take yi da moscow tsawon wata tara bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron neto a birnin bucharest na kasar romania a wani taron manema labarai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce shugaban rasha vladimir putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare a kan al'ummar ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi cibiyoyin ruwa wutan lantarki da na ɗumama ruwa da gida waɗannan ne sabbin wuraren da putin ke aunawa yana kai masa hari sosai wannan zaluncin da ake yi wa mutanen ukraine jahilci ne a cewar blinken Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya zargi Putin da ƙoƙarin raba kan haɗakar ƙasashen ƙawancen yammacin duniya da ke taimakawa Ukraine yayin da farashin makamashi a faɗin duniya ke ƙara hauhawa yayin da kuma 'yan Ukraine ke fuskantar yawaitar katsewar wutar lantarki. Mutane sama da ɗari ciki har da ɗaliban ƙasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19 sun kuma caccaki tsarin siyasar kasar a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya laraba a babban birnin koriya ta kudu wannan shine nuna goyon bayan zanga-zangar ta china da aka gani a baya-bayan nan a ƙetare masu zanga-zangar da suka tattara a kan titi a unguwar hyundai da ke birnin seoul sun rike alluna masu rubutun da ke cewa waje da mai mulkin kama karya da kuma a 'yantar da china yayin da suke kira ga shugaban china xi jinping da jam'iyyarsa ta gurguzu da su yi marabas wasu kuma sun rike farar takarda abin da ke nuna alamar zanga-zanga a daidai lokacin da gwamnatin china ke ƙara sa ido da tantance bayanan da ake turawa ta yanar gizo masu zanga-zangar sun kuma buƙaci a mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da na kaɗa kuri'a an dai zanga-zanga a birane fiye da goma a faɗin duniya ta nuna goyon bayan wadda ake yi a china wani sabon magani mai inganci ka iya kawo sauyi sosai wajen dakile yaduwar cutar hiv mai karya garkuwar jiki a cewar masana masu fafutukar ganin an kawar da cutar na fatan waɗanda ke buƙatar maganin sosai a ƙasashe masu ƙarami da matsakaicin ƙarfi ba sai sun dinga jiran maganin ba muddin suna da magungunan cutar da aka samar a baya amma har yanzu ana jefa ayar tambaya akan damar samun maganin da kuma farashinsa sunan maganin cabotegravir kuma ana ba da shi ta allura duk bayan wata biyu gwaje-gwajen maganin da aka yi sun nuna yana aiki sosai wajen hana kamuwa da cutar fiye da ɗayan zaben wato na ƙwayar maganin da ake sha a duk rana To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. rundunar 'yan sandar jihar adamawa ta cafke wasu masu garkuwa da mutane da kuma wasu masu manyan laifuka su tara. gade Salisu Lado ɗauke da ƙarin bayani. kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa cp zikiru akadene ya gabatar da waɗannan manya-manyan masu laifuffuka da suka kama a jihar adamawan waɗanda yawansu ya kai kwaya ɗari da guda tara an kama su ne kuma da manya-manyan makamai irin su bindiga ak-47 kwaya ashirin da biyu da kuma bindigogi ƙirar hannu na harbaka gudu kwaya arba'in da takwas da kuma mota haɗe da wasu babura da kuma wasu kayayyaki masu ta da hankali kamar da yadda kwamishinan 'yan sandan jihar adamawan cp zikiru akande yake cewa the command has successfully recovered 22 AK-47 rifles, 48 locally fabricated guns, and other exhibits as displayed. Nan CP Zikiru Kande ne da ke bayani kan cewar rundunarsu ta yi nasarar kama bindigogi kiran AK-47 kwaya 22 da kuma bindigogi ƙirar hannu wato harbaka gudu kwaya 48 a jihar Adamawan. Su kuwa wasu daga cikin waɗanda aka kama da zargin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa mai suna Hassan Alhaji Jiddo wanda ya haɗa baki da wasu suka kashe yayunsa guda biyu tare da wani ɗan makwabtansu a gefe guda wadda ke zama a ƙaramar hukumar son da ke adama ta tsakiya wadda ya ce na zan kai ashiri abinda ne a sama ban ya gane nawa ne eh, abinda ya faru mun kisan kai ne mutum guda uku kuka kashe guda biyu da yayan ne na ne na uku bo abokan abokin magajin mu ne shi ma hassan yusuf ɗaya ne daga cikin masu garkuwa da mutane waɗanda suka biyu al'umma a shiyar Adama ta tsakiya wadda kuwa rundunar 'yan sandan ta yi nasarar kamo shi wanda ke jagorantar manya-manyan kungiyoyi domin gudanar da wannan ta'asa na garkuwa da mutane a jihar Adamawan wadda shi ma ya mana karin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma sanadin yadda ya sanya rundunar 'yan sandan jihar Adama suka yi nasarar cafko shi. Ana tuma na da kidnappers ne can daga bayan isan lokacin da aka fara kama ni kenan. Eh to na taba yi sau biyu ne na gaya muku sau biyu ne na taba yi da kuma wannan din tare da wannan din muka yi lokacin. Da kuka yi din mutane mutane ne kuka zuwa lokacin da kama mutane biyu ne wallahi ban san sunan su ba a can yammancin mun yi gefen babban tasha mun yi daya ta kudun nan mun yi guda daya eh to ba inda ba a karba akwai inda muka taba karban miliyan uku akwai inda aka karbi miliyan goma ita kuwa bilkisu na fiu wadda ake zargin cewa sun hada baki da mai gidanta suna garkuwa da mutane domin neman kuɗin fasa a yankin nasu wadda ne mata tambaya kan cewar koya aka yi ta samu bindika a gidanta ya tafi gona baya gida sai na yi daura irin kayan yaran na ɗaga karkashin gado zan sa sai na ga bindiga na ce to me ya min bindiga karkashin gado na ce to bari in dauki wannan bindigan ina da yara kar su gaji tsoro to ni ban san an kama shi bani da waya shikenan ina zaune ranar na dauki sai na ga an shigo da shi da yan sanda da suka dauka bincika suka tambaye na ce tabbas na ga bindiga amma ni ina da yara ni ma na kan su gani su tsorata shine ga inda na sa na dauka na nuna yan sanda na ce ga inda na ajiye bindiga masu manya-manyan laifukan dai da rundunar yan sandan jihar Adamawan ta kama sun hada da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ƙasa sai kuma gagga gaggan barayi masu satar shanu tare da ta da hankulan al'umma a wasu yankuna da ke fadin jihar Adamawan da yawan su ya kai ɗari da guda tara a jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To a gaida Salisu Lado. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. An kashe shugaban kungiyar IS Abu Alhassan Alhashimi Alkuraishi a yayin wani gumurzu da aka yi a kwanan nan a cewar kakakin kungiyar a cikin wani saƙon murya da aka fadda a jiya laraba sai dai bai yi ƙarin bayani akan batun ba alkuraishi shine shugaban kungiyar is na biyu da aka kashe a bana a daidai lokacin da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke kokarin sake farfadowa inda mayakan kungiyar da ke boye ke kai munanan hare-hare a iraki da siriya haka zalika kungiyar da ke da alaka da is a afghanistan ta ɗauki alhakin kai hare-haren da suka kashe mutane da dama a cikin 'yan watannin nan. Rundunar sojan Amurka ta ce an kashe alkureshi ne a tsakiyar watan Oktoba. Ta ƙara da cewa 'yan tawayen Siriya ne suka kai farmakin da ya yi sanadiyar kisansa a lardin Dara'a da ke kudancin Siriya. Ba a dai san dalilin da ya sa aka fidda sanarwar a Laraba ba, wata guda bayan kisan alkureshi. isis na ci gaba da zama barazana ga yankin a cewar babban kwamandan rundunar amurka ta centcom rundunar ta kuma ce abokan aikinmu na ci gaba da mai da hankali akan ci gaba da ganin an murkushe nis duk da har haren da kungiyar al-shabab ta kai ba kakkautawa jami'an tsaron somaliya sun ce kasar na samun ci gaba wajen gina rundunar tsaro mai karko da ba kara ma'aikatan gwamnati kadai za ta yi ba amma har da faɗaɗa ƙarfin ikon gwamnati a tsakiyar somaliya dakarun gwamnatin tarayya da ke samun goyon bayan mayakan cikin gida a hankali suna kwato yankuna daga hannun 'yan kungiyar al-shabab tun cikin watan agusta hare-haren da sojojin ke kaiwa a yanzu kwamandojin somaliya da sojojin yankin ne suka shirya tare da aiwatar da su wata babban nasara da suka cimma mun ci galaba sosai akan 'yan ta'addan kuma mun fatattake su daga wurare da yawa a yankunan musamman a birnin Hiran wurin da aka fi mai da hankali wajen kai hare-haren da babban hafsan sojan kasar brigadier janar odawa yusuf rage ya faɗa wa a sashen somaliya na muryar amurka kenan babban burin mu shine fidda waɗannan 'yan ta'addan daga somaliya da kuma murƙushe su gaba ɗaya janar rage da ministan tsaron ƙasar abdulkadir mohammed nur sun je jubaland a wannan makon domin duba dakarun yankin da ke shirin shiga aikin kai hare-haren a gaida Maryam Dauda da ta karanto da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a da a yau ake bikin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu ɗauke da cutar HIV a jamhuriyar Nijar. jihar tawa ce ta zarce sauran takwarorinta wajen mafi yawan waɗanda ke ɗauke da cutar kanjamau wakilin muryar amurka haruna mamman bako ya aiko mana da ƙarin bayani Yayin da ake tunawa a yau a dukkan fadin duniya da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da cutar sida ko HIV. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta koka da irin yadda aka samu koma baya a cewarta da ma mayar da hannu agogo baya a nahiyar Afirka musamman a ƙasashen da ke kudu ga sararin Sahara game da yaƙi da wannan cutar domin rahoton wani sida da ta wallafa tsakanin ranakun goma sha ɗaya zuwa goma sha shida ga watan Yuli na wannan shekara albar makacin taro na goma sha biyar na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da wannan cutar a bangkok a ƙasar thailand rahoton ya bayyana cewa daga cikin mutane miliyon 38 a duniya da ke ɗauke da wannan cutar miliyon 25 na raye a afirka sararin sahara a shanguriyar nijar tun shekara talatin da suka gabata jihar tawa ce ke sahun gaba wajen yawan masu ɗauke da wannan cutar abinda ya cusa hukumomi da masu hannu da shinin ɗaukar mataki na rage kwazon cutar a cikin wannan jihar tattawa kamar yadda malama kadi mai kula da sadarwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar tawa ta mini karin bayani. kun san nan da shekara talatin ita jihar tawa ita ce sau gaba a cikin mutanen da ake samu masu yin wannan kanjamau jamaukin mutane su tuna da akwai ayyuka da yawa wanda gwamnati ta tsara tare da masu hannu da shuke na wanda suke kama mu da kike aikin namu a cikin ayyukan da muka yi ta yi muka yi ta yi ana waye kan al'umma kuma mutane suna zakkuwa suna kai kansu ana musu bincike shine pistage volant muka wayi gari wannan cutar ya rage sosai a cikin nan jihar tawa sai dai kamar yadda majalisar ɗinkin duniyar ta sha gargaɗi kar shigowar cutar mashako ta shagalantar da al'ummomin duniya da tunawa da cewa akwai waɗansu cututtuka da ke barazana ga rayukan mutane abin da ya sanar tambayi malama kade mai kula da sadarwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar tawa shin covid-19 bata sa sun ka manta da sida ba? Kowane mai hannu da shuni akwai bangaren da yake dauka. Tun da an ce don saboda wani cuta a bar wani kenan shi wani sai ya taso wanda ake nan ga yaki shi ana yakin shi kuma wani yana tasowa kenan kowa ba ya yarda ba inda bangaren yake eh, bangaren shi yake ya hadu. Domin samun nasara a cikin jihar Tawa da yaki da cutar HIV ko sida hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun saka gidajen watsa labarai a cikin wannan rawar domin wayarwa al'umma kai kamar yadda idrisa adamu daraktan gidan rediyo sarauniya tawa ya yi mini karin bayani a namu bangare tare da su masu hannu da shuni da ke kamawa mun sha gudanar da mahawarori kala-kala kuma abin da ke nuna mutane da cewa hakikance wannan sakon shi nan ga zuwa shine mutane kan kirayowa ta hanyar talho su dora wata tambaya ko kuma har yanzu su kawo tasu gudunmawa su maka su ga hanyoyin da ya kamata ce an bi baya ga wannan kuma mukan shiga cikin jama'a to mukan samu wa'yansu bayan Allah wa'yanda Allah ya kaddarce su da fama da watan cuta kuma sukan amince mu hira da su to kaga ana iya cewa a takaice gidajen radiyuka ka sanannen ka gudunmawa domin rage ita wannan cutar domin damawa da matasa a cikin wannan kokowar ta yaki da cutar sida ko hiv a cikin jihar tawa kungiyoyi da ke kamawa gwamnati a cikin wannan kokowar na faɗakar da ɗalibai game da wannan cutar ta sida ko hiv kamar yanda mamman sani wani ɗalibi da ke garin yake ƙarin bayyadi. a kowane lokaci ana shigowa ana mana daga shukan sida yanzu dai mun gane ko ne sida sida dai an ce muna ita ce ke kare garkuwar jikin dan adam ko ina. wa ke koya muku. wata ƙungiya ce ke na nan ikwal tana koya mu hannu da ƙarhe da sun ka gamu ya sa an samu raguwar yaduwar wannan cutar a cikin wannan jihar duk da yake abin na haɓaka a waɗansu yankuna na waɗansu ƙasashe da ke sararin sahara a nahiyar afirka haruna Mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga tawa a jamhuriyar nijar to a gaida haruna mamman bako Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Daukar ƙananan yara su tashi a gaban waɗansu da ba iyayen haihuwarsu ba ne ba wani bakon abu ba ne a ƙasashen nahiyar Afirka, inda sautari iyaye kan nema wa 'ya'yansu mata 'yar ɗaki da za ta taimake su reno ko ƙananan ayyuka ko aika a cikin gida. Sai dai wannan al'ada tana jefa yara da dama cikin mawuyacin halin rayuwa, sabili da cin zarafinsu da ake yi a gidan da aka ɗauke su, da ke kai ga raunata su a waɗansu lokuta ma har da rasa rai. Shirin domin iyali ya haska fitila a kan wannan lamari a wannan rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin zarafin mata da 'yan mata sun sha alwashin ci gaba da fafutukar samarwa waɗanda aka ci mutuncinsu 'yancinsu ta hanyar tabbatar da hukunci kan masu aikata laifi. Gamayyan kungiyoyin sun ɗauki wannan mataki ne bayan mutuwar wata yarinya mai suna Margaret Joshua, wace uwar gidanta mai suna Madanne Maka Nwachukwu, 'yar asalin jihar Enugu ta yi sanadin rasa rayuwarta. Margaret Joshua mai shekaru goma sha ɗaya wace 'yar asalin jihar Kebbi ne da ita da iyalanta sun fada yanayin tashin hankalin 'yan bindiga ta kuma samu kanta a hannun madan maka ciku jami'ar da ke aiki a cibiyar binciken kwayoyin cututtuka ta ƙasa da ke kebom a jihar plateau Madam Roda Istifanus Sadus, mamba ce a kungiyar lauyoyi mata a reshen jihar Plateau, ta ce sun samu labarin cin zarafi wa Margaret ne daga wani bawan Allah da ya ceto ta. Wannan abin ya zama mana a Plateau a nan kamar ya zama kamar wutan dare ne da yake gama gari. Misali akan wannan yarinya Margaret Inusa din nan kira muka samu daga wani dan mutum dan najeriya wanda yake da kishin ganin cewa a kare hakkin biladama shine ya kirawo mu ya kira chairperson dina sai muka garzaya muka tafi wannan wuri inda ake kira kevin inda muka tarar cewa wani mutum ne a bawan allah wanda ya tsinco yarinyar nan a bacin an mata rashin mutunci an kona ta da wuta duwagunta da matancinta gaba daya ya riga ya konu da wuta sannan ga kuma duka da aka dinga mata waɗansu taɓo suna nan ba su riga sun kare ba waɗansu kuma sun riga sun nuna shine mutumin ne sun ciwo yarinyar nan shine ya kai ta wurin hukuma daga nan ya kai ta asibiti sannan daga nan a asibitin da aka je da ita din da yake asibiti ne mai zaman kanta karamar asibiti ne suka ga cewa ba su iya ba sai suka ɗauko yarinyar suka kai ta wato babban asibiti wato jute to a nan ne aka aka mata mata aka mata jinya amma kuma bata rayu ba sannan ita wannan mata da ta nuna mata rashin mutunci matan nan da bacin ta san cewa yarinyar nan ta riga ta konu haka bata ɗauki yarinyar nan ta kai ta asibiti ba wai akan tana da hujjan cewa ita yaranta kanana ne ba wanda zai lura mata da yara wanda tana iya ta aje yaran nan ko a makwabta ta ɗauki baiwan allah nan ta kai asibiti amma ba ta yi hakan nan ba to shine wannan abu ya ya zama to wannan shine da na margaret inusa shi ɗaya dai kawai ya zama da yake shi ya kai ga har eh, rashin rai shine kawai amma muna fama da irin wa'innan sosai muna muna fama da su to abin ne ya zama da yawa so mu muna kira ne ga mutane da kuma gwamnati idan an samu irin wa'annan mutane masu cin zalin yara especially a san abin da irin hukunci da za a musu na sanani hukumar da ke kwatan ma 'yan adam su ta human rights commission ta bakin jami'arta a jihar plateau madam grace palm ta ce tsakanin watan janairun shekara ta 2022 zuwa watan oktoba sun sami korafe-korafen cin zarafin mata da yara fiye da 600 da cases din da yawa daga january zuwa october ba mu kirga na november ba tukuna 600 and something ne dari shida da wani abu to dari biyu daga ciki na cin zarafin yara dari biyu daga ciki cin zarafin mata sauran kuma irin cin zarafin mutane dai to na yara din nan na gaya miki cewa ko na dukan yara ko na eh, hana eh, tura yara makaranta duk waɗannan ma fa eh, laifi ne fa gara iyaye su sani ko a lokacin makaranta sai ka ga yara ko suna talla ko sun je suna ɗauka wani abu tuna eh, tura wilbaro da su wane ne duk wannan ma laifi ne kayi ma yaran nan sannan kuma hana yara abinci wannan ma laifi ne aka yi ma yara akwai wani fada yaro ya ɗauki dutse ne ko irin yara suna wasa a waje sai ya ɗauki dutse sai ya scratching ya dan goge dan mota jikin motan baban shikenan baban ya kama yaron nan da duka har ya yanka mishi yatsa eh, guda akan cewa yaro ya scratching mishi mota to wannan an kai har kotu aka bashi wata shida yan angon duka sun fito sun gan lokacin da aka dauka sun muka ce musu to kun gani kenan zai je wata shida a kurkutu in kuma wani ya taba yayi haka akwai doka yanzu da ya kare yara amma mun riga mun ce yanzu fa ba za mu yadda ba don mun ga yara wahalan da yara suna sha yayi yawa so iyaye fa gaske gara su ji idan muka dubi abin da ya faru kwanan na ita wannan da muke magana da aka kona ta har gashi nan ya yi sanadin rayuwanta da wata da kwanakin cikin kwanakin na aka kama a ta wajen rikos ne ko ina ne inda aka kulle ta ko za ki kara bayani sannan kuma wani takamaiman mataki yanzu kuke dauka akan wayannan da, da, da kuka samu duka ukun nan da aka yi kusan rana ɗaya daya aka yi na margaret ranar monday muna nan ma wani jarida sun zo suna mana magana cewa me ya faru sai kawai sai ga an shigo kuma na, na maganan wanda aka hana ta abinci ana kulle ta sai kuma muna magana sai ga phone kuma cewa mu zo rukuba yanzu yanzu nan ga wata kuma da ake ta mata duka yanzu an fasa mata ido a sai ido ma bai fasu ba da muka je mun ga da idon yi ja so mun ɗauke ta mun kai ta asibiti sannan kuma mun aje ta a wani gidan da ake taimaka mana aje irin yaran nan kafin mu gama a gama case din maza kuma muka je da muka je police station aka ba mu police guda biyu mun je mun ɗauki ɗayan na request din ma an ɗauke ta tana police station ranan ɗayan eh, ma na rukuba ɗin ita ma tana wurin polis eh, so yanzu muna bi ne mu tabbatar cewa polis sun kai su kotu Ita ma jami'ar da ke aiki da kungiyar rafa da ke aikin kwato wa jama'a haƙƙinsu Madam Jummai Madaki ta ce suna wayar wa jama'a kai ne kansu kai rahoton duk wani nau'in cin zarafi da suka fuskanta ga hukumomi. Akwai social welfare local government Ko wani welfare unit akwai dex abinda muke cewa dex officer gender dex officer nan za su reporting za su kai wannan karan kuma muna rokan kamar sarakuna yanzu muna kan magana a kan sarakuna abin wajen zaman su palace nasu ya zama inda mace ko namiji ma zai iya ya shiga ya ce ga damuwa na inda ya churches ne kowane za a samu irin wannan kowa a samu a wannan wajen ba sai gini ba ne zan ya ɗauki waya in ce ga damuwan da nake ciki shi muke kira gender desk so kowa zai iya kowa ya gani kowa ya faɗa ma wani Tuni dai hukumar 'yan sanda a jihar Plateau ta damƙe madam wa ciku don gurfanar da ita a gaban kuliya. A daidai lokacin da kungiyar mata 'yan jarida a jihar Plateau ta lashi takobin bin diddigin mutuwar Margaret da sauran waɗanda aka ci zarafinsu. Madam Nenedun ita ce shugaban kungiyar 'yan jarida mata a jihar Plateau. Mu ba hukuma ba ne, ba za mu iya mu hukunta mutum ba, amma za mu iya mu yada labarin nan gwamnati su ji hukuma su ji kuma banda ma haka idan abu ya same mace ko yarinya ko abu ya same ki kin rasa wanda zaki kira ko kuwa kina jin tsoro za ki iya ki zo wurin mu in kin zo wurin na watch za mu mun gano kan magana za mu iya mu rike hannunki tare da ke mu tafi wurin hukuma wurin police station charge office kenan a je a kai kara idan ka yi shiru ba ka yi magana ba ba wanda zai sani ya zuwa lokacin da na hada wannan rahoto da ma'aikatar mata ta jihar plateau bata samu zarafin maida min martani kan matakan da take dauka ba duk da kiraye-kiraye da na yi wa manyan jami'an ma'aikatar To a gaida Zainab nan gaba a shirin za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin matakan da ya kamata hukumomi su ɗauka da kuma gudunmowar da ɗaiɗaikun jama'a za su iya badawa na shawo kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Zainab Babaji da taimaka wajen ganin nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muka taɓo a shirin domin iyali a wannan shekara mai karewa a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Madalla a gaida alheri Grace Abdu. Da wannan kuma maka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. amurka ta faɗa a jiya laraba cewa hare-haren da rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a ukraine ba za su karya wa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa kiev a yakin da take yi da moscow tsawon wata tara bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron neto a birnin bucharest na kasar romania A wani taron manema labarai, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare a kan al'ummar Ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi. Mutane sama da ɗari ciki har da ɗaliban ƙasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19 sun kuma caccaki tsarin siyasar ƙasar. a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya laraba a babban birnin koriya ta kudu wannan shine nuna goyon bayan zanga-zangar ta china da aka gani a baya-bayan na a ƙetare masu zanga-zangar da suka tattara a kan titi a unguwar hundai da ke birnin seoul sun rike allana masu rubutun da ke cewa waje da mai mulkin kama karya da kuma a 'yantar da china wani sabon magani mai inganci ka iya kawo sauyi sosai wajen dakile yaduwar cutar hiv mai karya garkuwar jiki a cewar masana masu fafutukar ganin an kawar da cutar na fatan waɗanda ke buƙatar maganin sosai a ƙasashe masu ƙarami da matsakaicin ƙarfi ba sai sun dinga jiran maganin ba muddin suna da magungunan cutar da aka samar a baya. An kashe shugaban kungiyar IS Abu Alhassan Alhashimi Alkuraishi a yayin wani gumurzu da aka yi a kwanan nan. A cewar kakakin kungiyar a cikin wani saƙon murya da aka fadda a jiya Laraba, sai dai bai yi ƙarin bayani akan batun ba. Alkuraishi shine shugaban kungiyar IS na biyu da aka kashe a bana a daidai lokacin da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke ƙoƙarin sake farfadowa inda mayakan kungiyar da ke boye ke kai munanan hare-hare a Iraki da Siriya. Thomas Sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shiryen namu da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta karanta mana labarai da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni ta ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Huta lafiya. Ma